Masha Allah, alhamdulillah mun gode sosai. Allah ya ƙara basira da nisan kwana. To amin ya Allah ina godiya sista Hauwa Kabiru. Sai mai saƙonmu ta gaba mai suna Nabila Mama ne Balla inda take cewa Assalamu alaikum ina muku fatan alheri. Gaskiya littafin ya yi daɗi sosai Allah ya ƙara basira. Nabila daga Nijar. To amin ya Allah ina godiya sista Nabila a gaida mutanen Nijar. Tasiu Abdu ya ce alhamdulillah. Maman Salima Tiyu ta ce masha Allah godiya mai yawa sista. Hausa 24 TV ya ce ‘yar kanawan dabo. To, wannan dai ‘yar gombawa ce ba ‘yar kanawa ba, ina godiya. Sai mu saƙonmu ta gaba a inda take cewa, Masha Allah mun gode sosai, Allah ya ƙara basira. Saƙon dai ya fito ne daga Niteshe Balaraba. Rahama Abdullahi ya ce wata Masha Allah, ta fara kalla. Sai wannan saƙon daga h aka ce Assalamu alaikum Masha Allah. Jinjina ga Mawa Fida, Mun gode littafi ya yi. Aisha Umar ta ce masha Allah alhamdulillah. Maman Khadija ta ce masha Allah Allah ya ƙara basira. Salma yaƙub ta yi jinjina ina godiya. Bashiru Lawali ya ce masha Allah. Sai saƙonmu na gaba inda ya fito daga Bara'a Muhammad ko Muhammad a inda ake cewa masha Allah. Nasrin ta ce masha Allah. Aisha Musa GMB ta ce masha Allah. Sabura Nura ta ce masha Allah. Asid Sat aka ce masha Allah. Matmezal Mahmud masha Allah. Hadiza Ahmed, masha Allah. Halima kemo ta ce masha Allah Mamu Fida. SS aka ce masha Allah. Hawa Bobi aka ce Assalamu alaikum masha Allah Mercy. Rashida Zaria aka ce masha Allah. Okasiwa Tiwa masha Allah. Rukayya Ibrahim aka ce masha Allah. Sai wannan mai suna Adat Samira SB Haruna hausabi aka ce masha Allah jaddata Aisha daga Saudiya. To ina godiya sosai. Rauda ta ce masha Allah Hadiza Hassan ta ce masha Allah, Allah ya ba da lada. Sandal Abad aka ce masha Allah. Sai saƙon Fadilatu Muhammad a inda take cewa Assalamu alaikum, alhamdulillah, anti Allah ya ƙara miki lafiya, gaskiya labarin ya yi daɗi sosai. Amin ya Allah, ina godiya Sista Fadilatu. Sai saƙon Maimuna Tini a inda take cewa Masha Allah mun gode sosai, Allah ya ƙara basira, Allah ya kare ki daga sharrin makiya, amin ya Allah. To, amin ya rabbi, ina godiya sosai Sista Maimuna. Sai sakon Aisha Adam Aliyu a inda take cewa mun gode Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara basira. To amin amin ina godiya nima. Fatima Habib ta ce mun gode sosai Allah ya ƙara basira. sakon mu na gaba ya fito ne daga Salwa Maman Ummul Khairi Tayif a inda take cewa Masha Allah tabarakar Rahman Mamu Fida godiya muke cikin kwantena muna godiya sosai. Amin amin amin ya Allah ina godiya sosai ya hajiya ta, Ina miki fatan alheri tare da ahalinki baki ɗaya. Anti anti ta ce Allah sarki rayuwa kenan mahaƙurci mawadaci. Khadija Sunusi ta ce alhamdulillah amin ya rabbi. Rahila Rahila Bashir ta ce masha Allah muna godiya sosai Allah ya ƙara basira da ɗaukaka. Maman Samhir ta ce alhamdulillah. Sai mu na gaba inda fito daga Mrs. Sharif Umma Amun a inda take cewa wa alaikum salam masha Allah. Alhamdulillah mun gode labari ya yi daɗi. Mun gode da ke da abokan aiki Allah ya raya zuri a cikin amincinsa. To amin ya Allah ina godiya sosai mu mu'amun. Sai saƙonmu na gaba a inda ya fito daga Mahmud Hausawi, a inda yake cewa Allah ya ƙara fasaha labari ya yi daɗin ji sosai. Marubuciyar littafi Mamu Fida mun gode sosai. Allah ya taimaka. Gaskiya kina ƙoƙari. ‘Yan uwa da abokan arziki fatan kuna lafiya. Shukuran laki ya Aisha. To amin ya Allah ina godiya sosai Malam Mahmud. Sai mu na gaba inda ya fito daga talatin na na Madina a inda take cewa, Masha Allah mun gode sosai, Allah ya saka da alheri amin. Thanks mama Mufida. To Masha Allah ni ma ina godiya. Mai sakonmu na gaba cewa ta yi, Masha Allah, thank you, amin ya Allah. Saƙon dai ya fito ne daga Harira 12. Da na ƙara gaba kuwa na tarar da sako ne daga Renatu Abdullahi a inda take cewa, Alhamdulillahi ala kulli halin. Jinjina ga marubuciyan wani littafi tare da fatan alheri mai yawa a gare ku. Ma mu Fida, Allah ya ƙara basira da ɗaukaka. Mun gode sosai, Allah ya bar mana ku. To amin ya Allah, ina godiya sista Rainatu. Sai mai saƙonmu na gaba mai suna Fatima Saminu Ibrahim a inda take cewa, Masha Allah alhamdulillah, littafi ya yi daɗi sosai wallahi. Muna godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya ƙara ɗaukaka da basira da lafiya, Allah ya biya ku da gidan aljannatul Firdausi. To, amin ya Allah ina godiya Sista Fatima ko in ce Amiraj to na yi shiru. <laughs> Sakonmu na gaba kuma ya fito ne daga Rauda Hausawi, inda take cewa, Masha Allah, good, my lovely auntie. Gaskiya mun gode sosai, kai momi zaki tanadin aiki. Masha Allah, ko ya yi sosai, laifin daɗi ƙarewa, jinjina ga murbuciyar wani littafi. Muna nan muna jira anti. Amma mai sis, ni baki saka ni a guruf ba, a saka ni dan Allah, mun gode sosai. To, amin ya Allah ina godiya sosai yar uwa game da maganan group kuma gaskiya akwai da yawan koyin da kun turo numbers din ku akan na din ku a cikin group to matsalan da aka samu gaskiya an ko turo numbers din naku nakan gagara gane plus me zan saka kafin in saka number inda saka shi haka baya nuna min baya nuna min ko a WhatsApp ko kasashen da kuke shi yasa nake so yanzu ga duk wanda suke so a saka su a cikin WhatsApp group din mata sai ku sanya number ku da plus din da za a sanya kafin ai saving namban naku ya nuna ku a WhatsApp saboda rashin sanyawan gaskiya baya bani daman in ganku a WhatsApp din bari har in samu in yi adin dinku a cikin group din amma zan iya baku numbers dina a duk sanda kuka buƙaci cewa za ku yi jenin group din ku mun comment da cewa kuna buƙatar number ta ni kuma insha Allahu a wajen reply zan ajiye muku namba ta daga nan ku sai kuma magana ni kuma sai na yi adin dinku insha Allah. Na gode sosai. Mai sakonmu na gaba kuwa ita ce Halima Muhammad a inda take cewa Alhamdulillah masha Allah Laifin daɗi ƙarewa, anti Aisha muna godiya da fatan alheri. Allah ya ƙara lafiya da basira da nisan kwana amin. Sannan godiya ta musamman ga marubuciya. To amin ya hayya ya kayyumu ina godiya sista Halima Muhammad. mu na gaba ya fito ne daga Fatima M Nura a inda take cewa kai labari ya ƙare? To mun gode fatan alkhairi mai yawa. sista fatima baki so labari ya kare ba ko <laughs> to marubucin bata yi shi gaskiya da wani tsawo sosai ba sannan kuma bisa la'akari da yadda nake dan kara mintunonin suna kaiwa 20 da wani abu 24, 25 da sauransu shi ya kara sanya labarin ya kare da wuri. Amma in kuna so za mu iya rage mintunan fa sai mu nane shi a minti 15 kacal. To masha Allah ina godiya. Da na kara gaba kuwa na tarar da sako ne daga Sista Hafsat Abubakar a inda take cewa Masha Allah, jinjina mai tarin yawa kamar buciyar wannan littafi, wato namsek ina, sawama Allah ya ƙara basira. Dubun gaisuwa a gare ki Mamu Fida da irin ƙoƙarin ki na ganin kin faranta mana. Allah ya saka da alheri, Ubangiji ya raya zuri'a. Sannan kuma, a cikin comment ɗin nata, sai ta ƙara yin wani comment ɗin, wato reply a cikin comment ɗinta, inda ta ƙara cewa, Alhamdulillah da Allah yana mana wannan rana muka ƙarshen wannan labari. Gaskiya babu abin da zan ce wannan marubuciya sai addu'a da fatan alheri. Ubangiji ya ƙara basira da ilimi, ta da wacce ta jagoranci karanto shi, Allah yi wa rayuwa albarka. Allah Ubangiji shiri zuri'a. A gaskiya, na ƙara da wannan labari. Daga cikin abin da na ƙara da shi, akwai haƙuri da kaddaran da Allah ya ɗaura maka. Da kuma irin nasarar da za ka samu. Don haka, ina ƙara jinjina muku marubuciya tare da mai karantawa, Allah ya bar mu tare. Ubangiji ya ƙara ɗaukaka wannan tasha mai albarka. Na gode, saƙo daga Hafsa Abubakar daga Kaduna, Nigeria. To, Sista Hafsat Abubakar Kaduna, Najeriya. Muna godiya matuƙa Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Sakonmu na gaba kuwa ya fito ne daga Nasrin, a inda take cewa, Assalamu alaikum, masha Allah. A gaskiya wannan labari ya yi mun gode sosai. Anti Aisha, fatan alheri. Ina su mufida, Mus'ab da Suhail, ina gaishe su. Fatan alheri, Allah ya biya, Allah Ubangiji ya saka da alheri ya ƙara basiya da lafiya da nisan kwana mai albarka. Nasrin daga Saudiya. To, masha Allah ina godiya sista Nasrin sun fi da su kalau alhamdulillah muna godiya baki ɗaya sai mun haɗu a sabon labari insha Allah. Wannan saƙon kuma ya fito ne daga Sista Fatima Sumaila a inda take cewa, Wow, nice story my mom. Thanks, Fatima from Switzerland. To, masha Allah, thank you so much, Sister Fatima, and my kind regards to your family. Masha Allah. Sako na gaba kuma ya fito daga Sister Murja Abdallah a inda take cewa oyoyo antito oyoyo oyoyo Sister Murja ina godiya sosai. Hausa 24 TV aka ce hmm to hmm thank you. Sai sako na karshe da ya sake zuwa daga Sister Fatima Samaila a inda take cewa My mom, why am I not in the WhatsApp group? I have sent you my number. Fatima. Okay, Sister Fatima, yes, I saw your number, but I have tried so many times to save your number, but it is showing me like your number is not on WhatsApp. So because of that, I wrote my number under your comment. If you check your second comment that you made there, inshallah, you will see my number. So please don't forget to WhatsApp me. Immediately I see your number, I see your salam or hello, inshallah, I will add you to the group. And thank you so much. Have a nice day. To masu sauraro za su ga wannan labari tun sati da ya wuce aka kammala shi amma sai yanzu na samu na karanta sakonni masu sauraro. Abubuwa ne wani lokacin suke dan haɗe mun sai ya zamto ba na samun lokacin yin wasu abubuwa ɗin. Kullum ina sane da cewa ban karanta wannan sakonnin naku ba to dai sai yau Allah ya bani iko na karanta. Na gode da lokacinku, na gode da comments naku da kuma likes naku da sharing da kuke mana a groups groups ɗinku na WhatsApp da Facebook.